This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mitoci 60 da mita 25 da ko mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon fm ana iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da jummai ali da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. gaskiya al'ummar mu tana ciki yanayi na kunci rayuwa jin daɗin rayuwa shine na tsaro na farko na biyu yara su samu makaranta na uku kiwon lafiya a yadda nake gaya maka yanzu hira da nake da kai ba mu da jami'i kiwon lafiya ko ɗaya ba mu da jami'an tsaro wanda gwamnati ta yarda da su guda ɗaya ba mu da makarantar da take ake guda ɗaya wani daga cikin mutane da suka koma yankunan da aka sake kwatowa daga hannun 'yan bindiga kan hali da suke ciki salihu garba na tafe da shirin da rashin tayi sannan mu kamo kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bar mana akwatin sakonni yanzu sai a gyara zama ga labaran duniya tukuna assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran 'Yan sanda da shaidun gani da ido sun ce wani bam mai karfi ya tashi jiya Lahadi a tsakiyar kasar Pakistan ya kashe akalla mutane goma da raunana kimamin mutane sittin. Wannan tarzoma ta auku ne kusa da tashar mota a birnin Multan kimamin kilomita 600 daga kudu maso yammacin Islamabad babban birnin kasar. Manyan jama'an 'yan sanda sun faɗa wa 'yan jarida suna zaton wani mai harin ƙunar baƙin wake ne akan babur ya kai harin. jami'an sun kuma ɗora laifin harin akan na'urar da aka amfani da ita daga nesa jami'an asibiti sun ce mutane da dama sun ji mummunan rauni sun kuma bayyana tsoron cewa kila yawan waɗanda suka mutu ya ƙaru nan da nan babu wata ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a wani labarin kuma rundunar sojan ƙasar ta pakistan ta ce ta kashe akalla 'yan ta'adda goma sha biyar kuma ta lalata ma'uyarsu da dama a wani harin da jiragen saman yaƙi suka kai kusa da kan iyakar ƙasar da ƙasar afghanistan a jiya lahadi jiya lahadin kuma falasɗina da 'yan sandan isra'ila suka yi aron gama a harabar masallacin al'aksa da ke birnin kudus jajibar ranar rosh hashana sabuwar shekarar yahudawa aron gaba ta barke ne a lokacin da 'yan sanda suka shiga harabar masallacin suna bin wasu falasɗinawa waɗanda tun da farko sai killace kansu a cikin masallacin kuma suka jefi 'yan sanda da duwatsu hukumomin isra'ila sun yi amfani da barkonon tsohuwa da kuma gurneti mai kidimarwa a kan falasɗinawa matasa ƙasar jordan wacce ke da alhakin lura da wannan masallaci ta yi allah wadai da samamen da isra'ilan ta kai kuma ta zarge ta da laifin tsokanar fada da kuma yunkurin canza matsayin masallacin ɗaya daga cikin wurare masu tsarki masu kuma tsarkakiya a gabas tsakiya tsarin da ake amfani da shi yanzu ya tanadi cewa yahudawa na iya kai ziyara amma ba za su yi addu'a a harabar masallacin ba domin tsoron kada yin hakan ya haddasa tashin hankali tsakaninsu da musulmi Ta zama wannan wuri yana ta ƙara ƙamari domin musulmi ba su ji daɗin cewa waɗanda ba musulmi ba ne suna kai ziyara masallacin da kuma kiran da ake yi cewa a samarwa yahuda wurin addu'a a kusa da wannan masallaci Waɗannan labarai suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan ƙasar India suna neman wani mutum da ake tsammanin cewa ya ɓoye nakiyoyi a wajen adana karikitan haɗa nakiyoyi da suka tashi suka kashe akalla mutane 89 da raunana mutane 100. Jiya Lahadi 'yan sanda suka ce suna neman wannan mutumin mai suna Rajendra Kasuwa, waɗanda hukumomi suka ce ya ace da 'yan uwansa. hukumomi sun ce ya ɓoye taki da wasu abubuwan haɗa nakiyoyi kusa da shagon cin abinci a petalawat da ke jihar mata Pradesh da ke tsakiyar ƙasar. Da farko 'yan sanda sun yi zaton mummunar tashin nakiyoyin a ranar Asabar gas ɗin girki ne a shagon sayar da abincin ya haddasa a lokacin da yara da kuma ma'aikata suke karya kumallo. To amma yanzu 'yan sanda sun yi imanin cewa Tashin nakiyoyin sun yi wa asali ne daga wurin adana karikitan haɗa nakiyoyi na kasuwa. Jiya Lahadi, babban ministan jihar Madhya Pradesh, shivra Singh chautan ya ziyarci wurin inda mazauna yankin da suka fasata suka ce hukumomi sun kasa ɗaukan mataki a koken da suka yi akan waje adana karikitan nakiyoyin. Ƙasar Jamus ta sake maido da tsarin duba fasfo a kan iyakarta da ƙasar Austria na wani ɗan ƙaramin lokaci domin ta ƙayyade kwararan 'yan gudun hijira. jiya ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya ce an ɗauki wannan mataki ne da nufin dakatar da kwararan 'yan gudun hijira zuwa Jamus. a kwanan nan kasashen jamus da austria suka yadda 'yan gudun hijira shiga kasashensu domin rage yawan 'yan gudun hijira da suke taruwa a ƙasar hungary 'yan sandan jamus sun ce kimanin 'yan gudun hijira dubu goma sha biyu da maitan waɗanda suke neman mafaka a ƙasashen ƙungiyar ƙasashen turai suka kurara zuwa birnin munich da ke kudancin ƙasa a ranar asabar a wani yunkurin kuma na ƙara ƙayyade yawan 'yan gudun hijira jiya lahadi aka jingine zirga-zirgar jiragen ƙasa daga austria zuwa jamus jami'an lura da eh, sufurin jiragen ƙasa na ƙasashen biyu suka ba da wannan sanarwa. labaran duniya ke da aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to madalla ɗaya daga cikin matsaloli da al'ummar da sa koma yankunansu da 'yan bindiga sa kama shine kai wa junansu hare-hare da kuma ɗaukar fansa kan musibar da ta afka musu. domin kaucewa irin wannan yanayi ne rundunar sojojin najeriya ta shirya wani zama a yola fadar jihar adama domin kaucewa irin wannan matsala ga ibrahim abdulaziz da rahoto rundunar sojin najeriya da ta ma nuna takaici ne bisa rahotannin da ke cewa akwai rashin jituwa da kuma nuna yatsa tsakanin wasu al'ummun da rikicin boko haram ya shafa lamarin da ya kai ana nuna yatsa da kuma cunne kamar yadda aka bayyana a wajen wani taron da rundunar soji ta shirya a yola the military will help us maintain peace in those areas, especially Madagali, Michika, mubi North, Mobi South. That is where the problem is. This idea that Muslims brought the Boko Haram. Bari na faɗa muku har yanzu da saurari na aka ba domin ku akwai wasu masu tunani da zargin cewa musulmi ne ke kawo Boko Haram don haka dole sojoji fa ku taimaka mana wajen kawar da wannan zargi da ke kara kawo kiyayya a cewar wani shugaban al'umma a wajen wannan taro. For how long shall we to continue to hate each other. To sai dai kuma a jawabinsa babban hafsan da ke kula da sashen kawo fahimta juna tsakanin fararen hula da kuma soji. Brigadier General Rogers Nicholas ya ce ba za a ma janye sojoji a yanzu ba. Kana kuma gargadin cewa ba za su ma kyale duk wani da aka samu yana daukar doka a hannunsa ba ko kuma wanda ke neman kafa raka a cikin al'ummar da ke komawa. No military is going to leave Madagali or Mubi in the nearest future until we are sure that life and station has returned back to bari na faɗa muku aikin soji shi na kare ƙasa da kuma 'yan ƙasa don haka ba za a janye sojoji a yanzu ba kuma duk da aka samu yana iza wutan gaba ko kuma kiyayya fa ba zai ji da daɗi ba ai dan ta'adda ba ruwansu da addini ko kuma kabila duk wani da ya dau doka a hannunsa to ya kuka da kansa a cewar brigadier general rogers nicholas you don't see boko haram as a muslim outfit for us these boko haram are rascals kawan zuma al'ummomi yankin na ma kokawa ne da karancin jami'an tsaro da kuma ababen more rayuwa lamarin da ke sa wasu ma tsoron komawa kamar yadda waɗannan al'ummu na yankin micika da Madagali ke cewa. Gaskiya al'ummar mu tana cikin yanayi na kunci rayuwa. Jin daɗin rayuwa shine tsaro na farko. Mm. Na biyu yara su samu makaranta. Na uku kiwon lafiya. a yadda nake gaya maka yanzu hira da nake da kai ba mu da jami'i kiwon lafiya ko daya ba mu da jami'an tsaro wanda gwamnati ta yarda da su guda daya ba mu da makarantar da take ake guda daya mu ce wai babu wani tsaro tsaro ne wanda yake ba a ka'ida ba duk tsaro da ba a ka'ida ba ba tsaro bane saboda ka ba a kiratan tsaro sai dai kawai akwai kungiyoyi na ra'ayi. su ma dai kungiyoyin sa kai sun fa bukaci ne da a samu fahimtar juna a wuraren da aka kwaton malam abdullahi jida damar na kungiyar adama peace initiative na cikin yan sa kan da ke kai tallafi a waɗannan wuraren da aka kwaton. daga duk abin da ke faruwa rashin ilimi ne a mutane suna zaune nama lafiya fata lafiya kabila ɗaya ne a ka in kace higi magana ya kare da musulmin shi da kiristan shi musulmai ne amma rikici ya zo ya barke an zo ana samun rashin jituwa har ma yana sa ya kawo rarrabuwa a tsakanin wa'annan al'umma to da muka fahimci haka mun tashi mu ga cewa mun yi bitoci na wata takwas domin ƙara wa mutanen nan ilimi a kan zamantakewa tsakaninsu domin ɗinki wannan barakan za mu yi shirye-shirye na rediyo daban-daban da talabijin domin wayar da kan al'umma sannan za mu kawo shugabannin addini shugabannin matasa da matasan shugabannin mata da matan da membobinsu na kasuwa da kuma eh, na gargajiya a kawo su domin a zo a tattauna da su. Malam Abdullahi Jidda da mari kenan na kungiyar Adama Peace Initiative wanda kuma fata shine Allah sa ake kai zuciya nesa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a nigeria. an jima kaɗan wato za mu kawo muku shirin da rashin tayi na salihu garba kamun nan sai a shakata da wannan waka ta marigayi wazirin danduna ake oban bello garba na mai kadana mai jajaya uban abba mai barbaji garba na umaru mai ɗaran mai dattara uban shehu mai kwanya da tudun kaya yaushe za mu je kara a sha kaduna ya kan tuma garba na umaru a yanzu allah ya yi masa arziki gashi yana sarki a zamanin ki ya hau doki ni ma ya hau in ɗan tsaya sarki ya wuce gaba mu koma bece a bai sarki sai tambura To a sha kiɗa a koma aiki karfe uku da minti goma sha hudu sashin hausa na murya amurka ke sauraro ga salihu garba da shirinmu na gaba da rashin ta tayi akan bar araha jama'a asalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin namu salihu garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi Makon jiya, mutane da dama suka yi hasarar makudan kuɗi a kasuwar hannun jari ta Najeriya. To ko menene jawo hakan? Yau, filin ya gayyato Dr. Muhammad Kabiru Hassan na Jami'ar Penn State a nan Amurka domin ya mana bayani. Dokta maraba da zuwa wannan filin. A takaice, ga adadin hasarar da aka yi a kasuwar. ya zama wajibi ga hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ba da diya ga wasu masu hannayen jari da ta tantance cikin kusan 400 don asarar da suka tafka da ta kai fiye da naira biliyan dubu daga alkaluman da suka bayyana tun watan jiya. Menene wannan ke nufi? Eh to matsalan ba fa Najeriya kaɗai ba ne. Matsalan ya ta shafi tattalin arzikin gaba ɗaya duniya ne da faɗuwar farashin mai misali eh, sati da ya wuce kasuwar hannun jari na amerika ya faɗi da digo wajen dubu eh to ai wannan sabili da abin da ya faru a china ne eh to ai saboda duka yana da ina so in kai har da na china din so saboda wannan abin da yake faruwa na faduwan farashin mai saboda yawan bukatar mai da ake yi a kasuwannin duniya da kuma tattalin arzikin na china din da na europe din to shi yasa hannayen o kana cewa an daina neman mai da yawa ya kamar da ake yi da eh wannan yana cikin matsalar da ake fama da shi to kaga hannu eh, wato sayan mai ya ragu yanzu ya kai kudin mai ya fadi wajen kashi 60 bisa ɗari. E na ce wai sayan shi ne ya ragu ya sa kuɗin ya faɗi ko ya? Sai eh, sayan shi ya ragu kuma kamar yadda aka faɗa kamar ƙasa kamar Amurka tana ta ƙara yawan man da take haƙowa ita ma tana da sabbin wajen mai. Sannan yawan man da kamar su China suke saya ya ragu. wato kaga wannan duka matsala ne Yawa eh, to waɗannan ƙasashen biyu kamar amurka tana haƙo da mai yanzu Eh. china kuma abubuwan da take nema da ta rage eh to to matsalan shine farashin mai gaskiya da ya faɗi a kasuwan duniya shine yake shine babban abin da yake damun tattalin arziki eh to dakta da idan farashin mai ya faɗi idan mai yayi yawa ai masu haƙon man sukan rage abin da suke haƙowa me yasa ba su haka ba eh to eh, matsalan shine eh, abin da suke yake damun su shine idan sun rage din ma wannan sabbin wanda suke hakuman za su ci gaba da ƙara yawan mai so za su yi luzin yawan kashin da suke da shi na kasuwa market share to to kuma sannan su a nasu hikimar da su saudi arabia da opec manyan wanda suke haƙan mai da yawa mm. suka ce za mu ci gaba da ƙara yawan mai a kasuwan duniya saboda wannan sabon fasaha da ake amfani da shi na fito da mai eh. kamar wannan na amerika da ake ce masa eh, hydrofracking cewa suna cin riba ne idan mai ya daga ya fi kamar dala hamsin ganga saboda kudin da ake sawa a wannan fasahan da aikin da ake yi don eh. sabon fasahan to riban su sai in Eh, sai mai ya kai daga dala hamsin zuwa sama hakan nan ake tsammani to eh, a da a nasu eh. labarin shine su yan opec su saudi arabia tun da su bai fi dala goma ba ma kan ci riba labaran su shine su ƙara yawan man su dan sauko da kuɗin man da zai sa dole wa'anda su bar wannan kuɗin mai ya zo ƙasa da dala hamsin yawa su karya wa'annan to in suka karya su wayannan masu sabon fasaha su eh. daina ba su fita daga wannan kasuwancin. To amma su amma su bai cimma ruwa ba. Shi ne sun riga sun haƙi rijiyoyin da yawa. Sun kafin a Ankara sun haƙi rijiyoyin da yawa sun. Su Amurka din? Sun tattoshe su ne. Su Amurka din? Eh a cikin Amurka ba misali a jihar Pennsylvania nan sama da inda nake nan ai sun haƙi ya kai rijiyan gas ya kai dubu biyar daga 2000 lallai zuwa 2014 hakan nan sannan kuma akwai rijiyoyi da yawa da suka tona a su Barnett Shell a nan Texas da kuma can uh, North Dakota da sauransu a gane so already su riga sun wannan to duk da dai ana nan wasu kamfanonin suna ras suna ta koran ma'aikata ana ragewa ba still akwai wanda suna ta kokari su yi adjusting yadda suna ƙara rage yawan kuɗin da suke kashewa a hakan man to kaga wannan shine maganar na farko eh, kudin mai yana faduwa to tattalin arzikinmu ya shiga rigima da yawa wanda suke da hannayen jari na kasan waje wanda dafa suna sayan hannayen jari ne eh. a kasuwan hannun jari namu suka suna ta janye kudinsu wato wannan guguwa ce ta bugo ta bugo ta je najeriya yau to suna ta janye kudinsu sannan kuma yau ma eh, kasuwan namu ya ƙara faduwa saboda babban banki na jp morgan eh. da take da wani index manuni na kasuwan eh, hannayen jari da kuma basu bashin da gwamnatoci suke karba bonds ban da shi akwai bonds ita take lura tana da wani manuni da take amfani da shi mm-hmm. na gujin wannan kasuwan to saboda matsala namu da muke fama na rashin dala saboda yawan man eh, da muke sayarwa ya ragu eh, kudin shigowanmu ya ragu eh. suka ce za su cire mu daga wannan index din wato manunin na kasuwansu na oh. bashin gwamnati. O oh, za su cire Najeriya daga ciki? yauwa zuwa in oktoba to wannan ya sa wasu ma kuma suna kokarin ƙara cire hannayen jarin su wasu su na kasan waje wato ba abin da zai nuna idan an cire najeriya daga ce su na kasan waje ba abin da zai nuna masu me ke faruwa a kasuwar mu yauwa to kuma dama wannan din ake amfani da shi wajen sa hannu su sa kuɗin su a irin kasuwar hannun jarin mu to dama a alif dubu biyu da sha biyu muka samu muka shiga wannan index din ne eh. manunin to amma yanzu ka ga santaral babban bankin najeriya ta rage yawan yadda ake hada-hadan dala eh, ba kamar da ba lokacin da muke sayar da mai da tsada muna da dala sosai to wannan ya sa saboda wannan ana ce masa capital control restrictions da central bank ta sa na yadda ake tallin yadda ake sayan dala da sauransu eh, eh. ta babban banki jp morgan suna ganin cewa wannan ya shafi yana ba masu sa hannun jari wahalan hada-hada da najeriya saboda haka gara masu cire ta daga wannan index manuni din da sauransu to madalla dokta na gode da yawa jama'a abin da ya samu kenan sai mako mai zuwa mu ci gaba a madadin bakon namu dr muhammad kabir hassan da chubahiro diodine wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne salo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya ka tuna yanda ka sami kuɗinka za mu kawo muku wani sabon shiri na da rashin tayi a rana mai kamar ta yau yanzu karfe uku da minti ashirin da hudu da rabi sashen hausa na murai amurka ke magana kafin ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na muryar Amurka ya mika sakon jaje na ga iyaye da yaran da makaranta beni mai hawa daya a garin buku na jihar Filato ya ruguza a kansu da fatan Allah ji kan waɗanda suka riga mai dan gaskiya waɗanda kuma suka samu rauni Allah ya ba su lafiya da kuma fatan gwamnati za ta yi bincike ta gano meye musabbabin faɗuwar wannan gini rashin ingancin gini ne ko kuma wata makarkashiya ce da fatan Allah ubangiji ya kare mana na gaba ya kuma kiyaye ya kuma ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu baki daya na gode min magana aminu mai shayi na garin garbace da karamar kuma ta balija na tare da ra'ayi na dangane da hukuncin da mukaddashin sufetan yan sanda na najeriya mai kula da shiyar kano yake kokarin dauka ne a kan wa'yansu yan sandansa wanda suka aikata sha'a a wani karamin caji ofis to wannan zakwaran gwajin dafi ne domin kuwa wallahi wallahi idan da ana ɗaukar irin wannan hukunci da sauran 'yan sanda goro gurbi ta gari da suke sauran sassa suke aikata masha wallahi da ba za su aikata ba ina roƙon shi tambaya yabo sake saka ido da zurfa bincike a sauran ƙanana ƙanana caji ofis caji ofis domin wallahi ba wai nan bane kawai ake ba kuma wai nan bane suka fara su dai wayannan nasa asirin ne ya tono Allah ya tona musu asiri duniya ta gan su ta haska su aka kuma gano su amma wallahi akwai sauran sassa ma da ake aikata saɓanin irin wani abubuwan ina roƙonsa da shi da ma sauran yan uwansa manya-manyan 'yan sanda musamman mukaddashin mukaddashin 'yan sanda na najeriya da saka ido a sauran ƙananan caji ofis wallahi idan za su haka na rintse sun dinga kama zurbi da ɓata garin 'yan sanda kenan domin suna nan kace-kace a cikin al'umma banda cin hanci da rashawa zaluntar mutane billahi la ilaha illallah ba su da aiki wannan mai magana a ba da ban karamar kuma da ban jihar Bauchin tarayyar Najeriya da fata wannan sakon na isa kuma bai amfani. Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi america Ina son in hannu da wannan dama ku isan da sakon ajiyar mu a masarautar sarkin musulmi da gwamnatin jihar Sokoto a umar jihar Sokoto dangane da sabbin da man babban limanin masashin shodan da ke birnin Sokoto marigayi liman a kyaru sai wannan liman wanda Allah ya wa rasuwa kwanakin nan ina mai roƙon Allah ya ji kanshi da gafara liman a kyaru sai na liman sabbi yana raye ya ba da gudunmuwa ta ɓangaren addinin jinji da dama ina mai roƙon Allah ya ji kanshi da gafara da ba yan wale kwalai hankali ji wannan rashin domin ba iyalai na tsoki da rashin mun rashi sosai a tsanin da kotu ma najeriya na gode mai magana kasuwa aliyu asada sabbin matakan asada a jihar sokoto gundun shehu cibiyar dole usmaniya. to ma da laga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. sanda da shaidun gani da ido sun ce wani ban mai karfi ya tashi jiya lahadi a tsakiyar kasar pakistan ya kashe akalla mutane goma da raunana kimamin mutane 60 wannan tarzoma ta auku ne kusa da tashar mota a birnin multan kimamin kilomita 600 kudu maso yammacin islamabad babban birnin kasar jiya lahadi falastina da 'yan sandan isra'ila sun yi gama a harabar masallacin al-aqsa da ke birnin kudus jajibirin ranar sabuwar shekarar Yahudawa. Arar gama ta barke ne a lokacin da 'yan sanda suka shiga harabar masallacin suna bin wasu Falasɗinawa waɗanda tun da farko sun kilace kansu a cikin masallacin kuma sun jefi 'yan sanda da duwatsu. a gaishe ki da haka Allah kawo karshen shirin hantsin nan sai kuma can da la'asar za mu sake dawa da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam kamar mu sallama da ku muna taya muna ta'aziyya ga abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed saboda rasuwar kanuwar sa malama Hadiza matar Isa Sheikh Imam wacce Allah ya wa rasuwa jiya Lahadi bayan wata yar gajeruwar rashin lafiya Allah ji kanta da rahama yanzu a madadin Jummai Ali da Cuba Hero Diodone da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa anan ne sahaba Imam Ali zan dakata yin sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.